Zabura ta arba'in da shida Don mai bi da kaɗe-kaɗe ta ’ya'yan Kora maza, bisa ga alamot waƙa ce, Allah ne mafakarmu da ƙarfinmu, kullum yana a shirye ya taimaka a lokacin wahala, saboda haka ba za mu ji tsoro ba, ko da ƙasa ta girgiza, duwatsu kuma suka faɗi cikin zurfin teku, ko da ruwansu suna ruri, suna kumfa, duwatsu kuma suna girgiza da tumbatsunsu. Sela, akwai kogi mai rafuffukan da suke sa birnin Allah murna, tsattsarkan wuri inda Mafi Ɗaukaka ke zama, Allah yana cikinta, ba za ta faɗi ba. Allah zai taimake ta da safe; al'ummai suna hayaniya, mulkoki sun fāɗi, ya ɗaga muryarsa, duniya ta narke, Ubangiji Maɗaukaki yana tare da mu, Allah na Yaƙub ne kagararmu, Sela Zo ku ga ayyukan Ubangiji, kangon da ya kawo a kan duniya. ya sa yaƙoƙi suka yi tsit ko'ina a duniya; ya kakkarya bakkuna ya kuma ragargaza masu. ya ƙone garkuwoyi da wuta Ku natsu ku kuma san cewa ni ne Allah; za a ɗaukaka ni a cikin al'ummai, za a ɗaukaka ni cikin duniya; Ubangiji Maɗaukaki yana tare da mu. Allah na Yaƙub ne kagararmu, Sela